السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikonsa a yau biyu ga watan Habibu Sani ya dawo da mu wannan masallaci na Ibn Taymiyyah biyu ga watan Habibu Sani dubu da dari hudu da arba'in daidai da goma ga watan sha biyu dubu biyu da sha takwas domin ci gaba da samakin littafin nan na imam al-wahabi game da abin da ya shafi gado makon da ya wuce mun karanta abiyat wanda suke magana game da gadon kaka idan ya haɗu da 'yan uwa da matakan gadansa kuma sun za mu suna mun bi wannan abu ya ne muka yi masu sharhi ko muka yi bayani muka ce da yadda allah ta'ala mako mai zuwa sai mu bi sharhin littafi amma muka ce za mu karanta sau ɗaya sai mu fi sharhin to bari mu mika mu mai karantawa ya karanta mana abu ya ɗin ya tunatar da mu sai mu wuce ونسينانا بما أردنا ونسينانا بما أردنا في اليد والإخوة إن وعدنا أنفسنا ولا أنا أقول سمعا وما حواشي الكلمات جمعا واعلم بأن الجسد هو الحق أحوالي واعلم بأن الجسد أحوالي أنهك عنهن على الزواج أنهك عنهن وسبيل إلى لم يغد القسم عليه المدى لم يغد القسم عليه الأذى فترة يأخذ ترك كاملا فترة يأخذ ترك كاملا إن كانت الفتنة عنه نازلا إن كانت إن لم يكن هناك روح بأمين إن لم يكن هناك روح بأمين قمنا بالإضاعة عن الإسلام وتارة يأخذ الكتب الباقي وتارة يأخذ بعد ذوي الكون والأركان بعد ذوي الكون والأوسط ألا إذا ما كانت المقاتمة ألا إذا ما كانت المقاتمة والرجوع عن ذاك بالمزاحمة تنقص عن ذاك المال وليس عنه ناهيا في أهله وليس عنه نازلا بأعلي بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله kamar yadda muka ce mai littafi ya yi bayanin gadon kakarin ya haɗu da 'yan uwa dalla-dalla kuma cikon abin da ya alkawali yake mana bayani yau a inda mai shafi ya ce a kuru shama'a fi bayani hukumin shafi imamu mahabi ya shiga fara bayani game da halin kaka wa a lokacin da ya haɗu da ɗan uwa kamar yadda muka sani kaka bai hana ‘yan uwa gado akasin ba, shi yakan hana ‘yan uwa gado kamar yadda ‘yan uwa ba su hana kaka gado amma suka mage masa yawan abin da zai gada la'annahu wa alibihi fi ma sabaqa bi qawlihi domin imam mahabi ya yi alkawalin zai bayanin gadan kaka game da yan uwa dalla-dalla a inda yake cewa وحكمهم وحكمه سيأتي مكمل البيان في الحالات hukuncin ‘yan uwa in sun haɗu da kaka zai zo nan gaba na bayani domin mu kammala bayaninmu bisa halaye da matakai da kaka ke gado. yasa ya ce wa naftadi al'ana bima a'adna fil jaddi wal ikhwati izwa adna yanzu bari mu soma magana game da abin da ya shafi kaka da yan uwa muna masu bayanin gadon sakaman yadda muka yi alkawalin zamu yi to gashi ya koma wal muradi bil ikhwa abinda ake nufi da ‘yan uwa a nan aljin jinsin ‘yan uwan ake nufi gaba ɗaya in banda da ummi mana al'akal wahida wal aksar domin kalman ɗan uwa ko ɗan uwa muna nufin jinsin ‘yan uwa ne a nan Dan ya kunshi ɗan uwa ɗaya ko ‘yan uwa biyu ko ‘yan uwa tuli zakaran kana au unfa ‘yan uwan nan namiji ne ko maza’ ko mace ce ko mata duk ɗaya ne minal abawai ne au minal abu ɗan uwan nan dangantakansu da mamacin nan uwa ɗaya uba ɗaya ne ko dangantakansu da mamacin nan uba ɗaya ne kawai dunal ihwatu min ummi amma ban da ɗan uwa waɗanda uwa ɗaya ne kawai su ba su da gado matukan akwai kaka domin ma daman akwai kaka to mamaci bai zan kalala ba a bai zama kalala ba shi ne abin da yake ne la'annahum yasqutuna bil jadd saboda ɗan uwa lu'ummai wato ɗan uwan da uwa ɗaya suka haɗa da mamaci to matukan akwai kaka yana kada su ba su samun gado kama ta kaddama hajbi kamar yadda bayani ya gabata lokacin da muke bayanin suwa ke hana suwa gado in an hadu wa a da sauri imamu rahabi ya yi ishara inda yake cewa فألقي نحو ما أقول السمع tattara hankalinka ka miƙa shiga abin da nake faɗi jinka tunaninka hankalinka tattaro shi ka miƙo har zuwa inda yake cewa wa jama'a hawa shi kalimati ka tattara zantuttuka na tun daga na farkon an na ƙarfe tarawa ila domin abinda yake nufi nan ila ilahtimam bi ma'arifati tafsili ahwalihim wa ahkamihim ma'ana ka ba da himma wajen neman sanin halin 'yan uwa da hukunce-hukuncen 'yan uwa bi tafsil dalla-dalla a lokacin da suka haɗu da kaka la'anna ha domin sanin wannan bambance-bambance minal muhimmati yana cikin al'amura muhimmai Allah ka ba mu fahimta cewa alam bi annal jadda a hawali sun bi ka an hunna tawali la ka sani kaka yana da halaye mabambanta zan maka bayanin su ɗaya bayan ɗaya yuqasimu al-ikhwata fihinna idza lam yahud al alayhi bil aba yana iya narkewa cikin ɗan uwan mamaci ya ce ni ma abokin ku ne ya ce a raba daidai da shi idan ya ga ba zai cutu ba ba zai samu na ƙasa a rabansa ba in ya ce a bashi na shi فتامة يأخذ a المال ثلثا kamila in kana mati an huna zila wani lokaci zai anshi sulisin dukiya ne kamili duk abin da jikan ya masu ya bari a kasa uku a bashi kashi daya idan ya ga cewa matukan ya shiga cikin yan uwa zai wo kasa ba zai samu abin da ya kai sulisi ba zai kira ba ne na ku tafiya ba a shi nan ba إن لم يكن هناك ذو فهام فاقنع به ذاتي عن استفهام إن لم يكن هناك ذو فهام إذن باب ونما أبو شر أبو نفر لي تارد كل تيبا فاقنع كنزو كودات به ذاتي da bayanin da ne maka an istifhami da barin tambayoyi akan wannan shine bayani na ƙarfe kenan ta mata ne a kusa sunan salbaƙi ba a da zaɓul kurubi wal arzaki wata mata wani zarafin kuma kaka ya a kusa sunan salbaƙi ya kan hanshi tsaye bisa kusu na abinda masu rabo suka ci suka rage shine sunan salbaƙi ba da zaul furudi bayan an ba masu kaso kasansu wal arzaki da waɗanda Allah ya azurta ko ya kaddara arzikinsu a dukiyar mamacin an ba su nasu haza kira ma kanatil muqasama tanqusuhu an zaka bil muzahama ba yana iya an san wannan sulusul baqi idza ma na kanatil muqasama tanqusuhu idan in ya ce mu shiga cikin ɗan uwa nima a raba da ni za ta tauye mashi ya sami ƙasa da sulusul baki shine an zaka zai sami ƙasa da sulusul baki bil muzahama saboda yawan eh, saboda yawan yan uwa ya ga in ya shiga ciki ba zai samu sulisul baki ba sai ce to ni ku ba ni sulisun abin da ya saura ku je ku ta yanyana yanyanan ku ni dai tsoho na yi gaba wata mace ne a kudu sudu salimali wa laisa anhu zilan bihari wata mace wani zarafi kuma ya kudu sudu salimali yakan ɗauki ɗaya cikin shida na dukiyar jikansa walaisa anhu nazilan bi hali ba kuma wani mai gadon da zai hana shi gadon su da shi matukan zai gado shine mafi karancin abin da kaka ke gado bai sauka daga wannan martaba aqulu lil jaddi ma al ikhwati arba'atu ahwal mai shakki yace ina son neman maku bayani lokacin da kaka ya haɗu da yan uwa to akwai yanayi kala hudu da yakan gaji jikan shi halin yanayi na farko ya fasu mufi halƙi kowace ya shiga cikin yan uwa a matsayin shi na kaka ya ce ni ma dan uwanku ne mu raba duk abin da ya bari kuma wannan ta hanyar dole hali na farko kenan wa halun yufahatu lahu fiha thuluthul mali yanayi na biyu kawai sai a ce to kaka bari mu baka duk abin da jikanka ya bari bari mu baka kashi daya cikin uku mu kasa uku mu baka kashi daya ji wani yanayi na biyu wa halun yufahatu lahu fiha thuluthul baqi ba'ad al-qamri hali na uku a kasa dukiyar a ba masu rabo abinda ya saura a kasa uku a baki kashi daya shine sulusul baki wa halun yanayi na hudu ya furado lahu fi hasu da tun farko kawai a kasa shida a bashi daya duk kaka na da wannan matakai in shi kanka ya mutu za ka ɗauke shi a ɗayan matakin nan biyu ya hau kujeran wannan sulusi ko ya hau kujeran sulusul baki ko ya hau kujeran mukasama ma'al ihwa ko ya hau kujeran kudusi eh, sai wanda ta gino akwai wanda za yake da zaɓi akwai wanda yake dole sai an ba shi haka sai ya shiga cikin ɗan uwa a yi rago da shi a wannan yanayi ta akin minhu ya zan ba shi da bambanci da ɗan uwan mamakin shi ma kamar ɗan uwa ne ta yi abokina ne ya mutu ai ɗan na ne ya mutu ni ma ɗan uwa ne mu shiga mu shiga mu shiga mu shiga mu raba daidai ba na san na fi ku nan ko ya fi mashi amfani ne da sharfi amma da sharadin Allah tankusa gul muqasamatu in an yi rabon a irin wannan yanayi ya zai shiga cikin su ya sahaba da shi ba zai tauye shi daga sulusi ba ko anil fahmi daga faralinsa na asali wa huwa sulusul mali ne sulusin dukiya in lam yakun ma'ahum sahibu fahmi a lokacin da me babu wani ma'abocin fahmi tare da su a'a yanzu kaka ne kawai da yan uwa to ko dai in ya ya so yana iya cewa ku kaza uku ku bani daya ku je da kashi biyu in ya so yana iya cewa kai hmm, ba haka za a yi ba abinda za a yi kawai ah, ku zo mu taru mu haba in ya ga zai fi ce ba domin ai zai yi dan uwan ɗaya ne sai kai zo ba kawai abokina sai su gasa ji sai kowa ya gasa ya yi kuma ma ce ta yan uwa ta matata matata ta ho ta maraba kuma za a yi lissa kan mutum da hasil wanda yake ne haka <laughs> sai ya kwashe kaji biyu ya bar mata kaji daya kaza uku ya kwashe ne da ya dauki su sulufani kaga ya bi sulufi to amma yan uwa suka kai wuri ba kaka na riga ya samu tasgaro ya samu tasgaro to shi ne da littafi yake mana bayani bayin kana ma'abun sahibu qamadul qasama al-iqwa ma lam tanqutu al-muqasama idan akwai mai tsabali to sai ya shiga cikin yan uwa a yi rabo da shi matukan mai rabebeniyan ba zai sauye mashi ba a nisulusul baki daga sulusun abin da aka ba mai fahari ba a da bayan an ba masu rabo na musamman babansu a wasu jami ko kuma a ba shi sudisun duk abin da aka mai na dukiya ɗaya bisa shida kenan wa haza huwa al-mu'adi shi ne shine abin da imamu rahabi allah ya ji kanka yake tafi a inda yake cewa idan lam ya kudi alfatimu alaihi bil'aza idan baban ba zai dawo ya cutar da shi kakan ba sai an hasala lahu bil muqasama ba. ya zan in ya shiga cikin su an yi mabebeniyan zai sami mislu ya hafilu lahu bil bambi in ma an ce a fidda mashi nashi ne to abinda ma zai samu in an fidda shi zai samu in an shiga an yi mabebeniyan au aka sama min al ko ma kila zai ci riba ya samu fiye da abinda yake in an ce a cire mashi famalinsa ne a jaddin wa aka waini kamar inda kaka aka bashi da 'yan uwa biyu maza kaga zai ce kai ku zo mu raba kawai uku za a raba tunda shi ma ya zo a damuwa sai a kasa uku ya kwaci kashi daya can uwan nan su dau kashi daidai kaga lam yakun alaihi bil aba shiga cikin su bai cutar da shi ba duk da bai amfana da shi ba sai dai in ma da wani abu da zai amfana to ya ce ni dan ruwan ku ne ku zo in mu mu daidai wa daida ni ban kan ni bi ku sai ce ni ban wata ba ku ce nan kuwa ko da bai shigo ba dai hakan zai fasa to babu laifi wa kajajin wa'adin ko kuma kaka da dan uwa mutum daya shi nan ne makon ce ku ban su da shi a yayi kasa aboki na zo ba raba kudin nan sai a raba biyu kawai a bashi rabi bai kasu mu fi hima a yin wannan ramashi bi yana iya haduwa da wani da yan uwa ko dan uwa su yi mafi beniya fayasulan da hukun tsohon kula a sulusu a bayani na farko sulisi zai samu domin yan uwan ai biyu ne shine na uku na aka ɗaya bisa uku ne nashi wata sani ya ce amma a misali na biyu rabin dukiyar zai samu domin dan uwan ɗaya ne ya ce zo mu raba wa huwa aksaru min al-thuluthi kaga kuma shi rabi ayati ya ɗaya bisa uku kaga nan ya ci riba ba haka nan waka ummin wajajin wa ake inda mutum ya rasu ya bar mahaifiyarsa ya bar kakansa ya bar dan shi ma na yana iya cewa zo mu mu raba abokina zai fi cin riba uwa za ta ɗauki ɗaya bisa shida saura nawa to ba ka ji daga nan kuma zai maimakon ya samu sulusul baki an gane sai ce zo mu raba abokina sai su raba biyar din ya fi yi sulbaki an gane to kaga duka wannan riba ga kaka kenan za mu ce li'ummi a sulus uwa tana da sulusi wani jaddi na baki kaka yana da nisful baki matan kal'aji za su ma. da dan uwa wa zalika sulusu jami'il mali shine sulusin dukiyar gaba ɗaya ya samu wa huwa khairul lahu min sulusul baki ya fi masa da ya tsawo sulusul baki ba da famfil ummi bayan famalin uwa wa min sulusul jami'i kuma ya fi masa ya dauki ɗaya bisa shida na bincika wa ka zaujin wajajin wa aka ne haka nan inda mutum ya ba mace ta bar miji ta bar kaka da yan uwa biyu maza ya yuqasimul a ahawaini bil bilbaki, zai taru a raba sauran da yan uwan nan guda biyu ba da samfin zauni bayan miji ya ɗauki fahalin shi nisbi kenan fa lahu mislu sulusul sai ya sami kusan fatan kwatankwacin sulusul baki, domin za a kasa uku nema a nan a bashi daya kaga ba bambanci da sulusul baki din ko wa misul sulusul jami kuma yana daidai da ɗaya bisa shida na dukiyar gaba daya tunda uwa ta ɗauki uku ne kaka da yan uwa biyu suka ɗauki daidai ba su da diya nan ba falam ya kuji alqasmu alaihi bil aba anan shiga cikin yan uwa a raba bai cutar da shi ba in ko bai shiga ba zai samu fiye da haka ba Allah ta muna gani fa in hasala lahu bil muqasamati aqallu min thuluthil mali amma inda ya shiga cikin yan uwa sai ya sami kasa daga thuluthin dukiya famdulil famdulil jaddi thulutha kamila to tun farko kawai sai a yanka mashi kaka sulisin nan kamili da shamta Allah ya kuna ma'abin zuke hali amma da shamadin in ba wani mai rabo a to wannan bawan Allah ya mutu ya tsarka kai shi da yan uwa shida sun maza kaka an yi shiga ba A yi ya shiga jan ɗaya bisa bakwai zai dauka ma ba ɗaya bisa gida ba amma ya ce ku bannawa to sulusi za a bashi na dukiyar gaba daya ɗaya bisa uku to kaga ai ka sama a nan ba ta yi ba a wajen kaka amma in ko ya ce kin ma ce haka yake so kaga su yan uwa sun ci gaba hmm. ka jadin wasa lasatu ihwa kaman kaka da yan uwa uku fa innahu in qatamal ihwa asala lahu rubu'ul mali kai ko da yan uwan nan uku ne sai ke ku zo mu raba ba ya zama na hudu ba to maimakon ya sami sulusi na duniyan gaba daya ya koma rubu'i ɗaya bisa hudu domin biyu rubu'i kuwa bambancin da za ka samu da wanda zai ɗauki sulusi da wanda zai ɗauki rubu'i a dukiyan mai hali a miliyoyi ne Allah ya samu dace fatan kusuhu al-muqasamati min al in ya shiga aka yi rabo da shi to za ta tauye shi daga samun kulli fa lagu a as to a wannan yanayi tun farko kawai sai a ce to rabon kaka tulisi ne sai a fidda mashi nashi awwalan wa yi samun baki a raba sauran bayanan a ala salafi a tsakanin yan uwan nan su kuma sai a raba shi uku kowa ya ɗau kashi ɗaya ko shi kenan tun da su uku ne wa zaɓi hada an yazi da adadin rahotar ikhwa ala filai. idan kana kan formula kenan yake nufi zafi sahara wato ƙa'ida wanda za ta bayyana maka da wannan hukuncin kawai duk lokacin da 'yan uwa suka wuce ninkin kaka to in shiga ciki za a cutar da shi yawwa ya ja da baya ce a banna wa shi wala tan hasamu kuma ba a cewa ga ta yanda abin ya kan kasance ta ko'ina yana kasancewa ya kullo ta yan uwa sun zama misilaihi ko sama ma da misilaihi fa in kanu fal in ko ba su kai misilaihi ba wato ba su ninka shi biyu ba kalmukasama kai mu min as-sulhi to ya shiga cikin su yi rabo ya bi masa fiye da ne fiye da fidda masa nashi bayan mu zalika fi hamsin tuwa to wannan kuma za ka iya samun shi wurare biyar wa kunna jaddun wa hukutun kun ga jaddun wa hukutun kaka ne da ɗan uwan mamaci mace ba kaga a nan shi a ya shiga ciki ayi da shi ya ce mata ta ta mai inda shi wannan bawan Allah ya mutu ya ban kan shi ne da ya ko kanuwarsa an gani ne jaddun wa hutun lahu ma a hasu lusani yana da biyu bisa uku ne ta da yan uwa za ka sa uku ya to ai namiji ne lizzakar misul hasul musayin ko matata ta ce haka ne ba. sai to a hasa uku ba shi nashi bari na wata shi biyu shi nan ya bi mashi sannan jaddun wa abun wa kutari a eh, lokacin da mamaci ya mutu ya bar kakansa da ɗan uwansa da ƴan uwa mata biyu an gane lahun nisfu filtura ne a duk wannan yanayin yana da rabi ne wato aune ba a nan ba jaddun wa abun mutum ya mutu ya bar kakanshi da wai shi ko kanin shi to shi kenan zai ce aboki zo mu haba za a haba biyu ne kowa ya ɗauki ɗaya au kuta ne ko ƴan uwa mata biyu yana kauce manan za su kwaji su limfani ne ya ɗauki sulusun dukiya su kwashe su limfani domin suna ƴan uwa biyu mata suna da ƙarfin yaya biyu mata an gane mace ɗaya ne ke ɗan san nisifi amma in suka kai biyu kulusani ne saboda haka yana cewa kai ya bari in kwashi nawa to ba za su rage komai ba yana shiga cikin su kuwa to rabi zai ci saboda za a yi lizzakar mitula saye ne an gani shi yasa yake lagun nisku fi sura a duk wannan nau'i biyun ko shi da ɗan'uwa uwa namiji ko shi da ɗan uwa mata guda biyu duka rabi zai gada wanda ya na cewa in ɗauki to na ƙarshen za su fashe dukiyar duka in ya ce kai nima yana son kaso na ne a banko shi kenan sai a bashi su shi ɗan uwan nan zai cinye wannan su misali saboda ɗan uwa na cinye dukiyar ko da ba kaka sannan jaddun wa akun wa ukutun au talat hawa. haka nan kaka ya shiga a rabo da shi ya fi mashi alheri lokacin da jikansa ya mutu ya bar ɗan uwansa da ɗan uwarsa domin za a yi lizzakar misali hazin sun saye ne an gane wannan ɗan uwa ne wannan ɗan uwa ce su biyu aka bari sai kaka kaga za a kasa biyan ne eh biyar za a kasa yan uwa ta dauki ɗaya kaka ya ɗibi biyu ɗan uwa ya dauki biyu a kaga ya ci riba eh, ya ji karfin sulusin sulusul mali ɗin ko sulusul jami'in mali shi ne au salatu akhawat ko kuma a'a kakan da ya mutu akwai bawan allan da ya mutu yana da yan uwa mata ne guda uku sai kaka shi ma nan zai ce kai ku zo mu raba ɗan mata na tunda dai biyar za a raba kamar wancan ne su matan su ɗauki daidai shi ya ɗebi biyu kaga dai har yanzu dai gaba ta kai shi ko shine aka ce lahu fihi ma kumfani a duk wannan nau'i guda biyu yana da kumufi ne guda biyu shi ne ɗaya bisa biyar don an kaza biyar za a ba wannan yan uwa kashi daya saura a ba wancan kashi daya saura uku a ba wancan kashi daya saura biyu kaga humusi guda biyu kenan shine misali ɗaya bisa biyar tsakon biyu zai fashi fa in kanu misalai in kuwa suka zan daidai da shi suke to a nan istawa da hulmu fasama wa sulhu yana da zaki ko ya ce a raba ko ya aiki sulusun shi duk dai abin da ya ne yawwa wayan hasiru shi kuma wannan rabon yana takaituwa ne fi salafi suwar a matakai uku wa hunna jaddun ma'a ahawaini ba bambanci ko ya dauki sun shi da farko ko ya ce ku zo mu raba abokai domin uku kawai za a raba dama in ma ya shiga cikinsu ne in ma bai shiga cikinsu ba uku za a raba a shi daya au ma arba'i akhawati ko kuma mata ne har yan uwan mamaci ga kaka ko ya shiga cikinsu ko ya fita ba ta canza zane ba don ya shiga cikinsu shi ma sai ce aini ɗan uwanku ne sai a ce to a yi lissakar mitula hazal unsa ya yi sai a kasa shida su wuce su ɗauki ɗaiɗai shi ya ɗauki biyu an dawo musulisi dai ba bambanci au ma'a ahin wa hukutain ko kuma a. kaka ne tare da ɗan uwa mata guda biyu da ɗan uwa shi ma dai du ɗaya eh, an kuma domin ɗan uwa da shi kaka rabon su ɗaya ɗan uwa mata biyu rabon mutum ɗaya na namiji suke ci kazalika dai za a sake kasawa shida ne wannan yan uwan mata su ɗau ɗaiɗai dan wannan namiji ya kwashi biyu sauka hudu kaka ya kwashi biyu kaka ya kwashi ɗaya bisa uku na dukiya aslan to haka dai halayen kaka yake ba za mu ci gaba ba za mu yi lokaci a nan ko mun gangara da yawa eh, mun gangara da yawa kada ya abin nan za mu tsaya nan insha Allah ta'ala kuma ai ma iya banzarawa wani da mako da ya wuce abu ya cikin kawai muka yi ta bayani in ka fahimce su ma za ka ji kamar kawai ana tanki a kan ne kuma duk kala daya na a ƙarƙar ne ne a zai ƙarƙuwa a ko mako mai zuwa zai ƙarƙuwa Eh? ba zai sami kuma ya wuce tarihi ai ganin yawan shi shi ya sa ma na ce wancan makon mu yi fassarar abu ya cikin mu fahimce saboda karatu ɗaya ba zai yi ba zai ba. in muka fahimci abu ya ɗin ko da mun yi sharhin to a bakin inda muka tsaya za a fahimta in Allah ya

ba su da dama ba su da zaɓi ainihin za'a ma ba a ba shi matsayin ba ba da sun zama yan kallo kila saboda ya kuma ƙarfi sosai sai za a ka ba shi dama ya shiga lungu-lungu ya ga inda zai fi kama mai tsoka na'am eh a'a ita tana matsayin sudusi ne in ba uwa akwai kuma inda za ta iya samun sulusi ya danganta wa aka bari kabance ni waye abokan gadanta yan uwan mamaci suna hana uwa gadon sulufi Eh? 'yan uwan mamaci suna ana uwa gadon sulusi sai dai sulusi Ta gani, ba kamar namiji ba alaikumun salam hmm. za ta ɗauki sulusani a za a nisbi za ta ɗauka za ta ɗauki nisbi domin mace ba ta wuce nisbi yawwa sai dai a maida makaka kashi abinda ya saura a matsayin haƙi saboda ba mai ci sai matsalatin haƙi ta tafi wa alaikum a cikin yana nufin cewa cewa inda yi aka yi ya shiga wajen tare da ka yi ba da shi hmm. in ya kasance abu na ƙarshe ne da shi ba ina hmm. dole ko da kafin ya kasance bai da ilimi abu shi yadda ko bai da ilimi ba za a yi mashi burin burin ba malamai kuwa ba ake shi ba ne akwai wani? Ka muna fatan Allah ya sa yi daidai Allah ta'ala ka an ayyukanmu Allah ta sa mu ya fi yau mu kyau dukkan wani al'amari na bukatunmu na alkhairi Allah ta biya mana ka yafe mana zunubanmu ka gafata mana laifukanmu ka ji kan magabatanmu ka sauƙaƙe mana rayuwanmu ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da kasanmu lafiya ka ba mu abin da lafiya za ta ci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم